وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi yau muna sha biyu ga watan safar hijira manzo Allah dubu ɗaya da ɗari 1400 da 48 wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2026 uh, wannan abin na kuna gaba ka sheke ba yau sha ɗaya ne aka sarki musulmi ya ce sha ɗaya kin tabbata to mun dawo sha ɗaya mun yi da sha ɗaya ga watan safar kenan ko? shekara 1448 to mun yi kuskure a kwanan da muka faɗi a mimbari kenan sai mun gyara mako mai zuwa insha shi gaba da karatu a cikin littafin sifatus sala ala dawi ma da an rasulillahi sallallahu alaihi wa na babban malami shak Muhammad Salih al usaimin hafizahu rahmatullahi alaihi na dauka albadar ne wannan shine darasi na talatin 33 za mu tashi bugun hannu na 101 ina ga kuma duk haka ne gabar da malaye masake da arruku wato yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake yin ruku'u malaye ce ba'd yi kabbiru yukabbiru an yadaihi ka rafi ma inda takbiratul ihram manzala sallallahu alaihi wa sallama bayan tihail ce, bayan ya kammala karatun sura da yayi bayan fatiha in an yi fatiha an yi sura shine ake tafiya ruku'u ko to idan ya kammala wannan karatun wanda daga shi sai ruku'u yukabbir yakan yi kabbara a yayin da yake kabbaran nan rafi'an yadaihi yana mai daga hannayen shi ka hima kamar yadda ya rinka daga hannun a baya yadda ya daga su a baya inda takbiratul ishram a yayin da asalin ya kabbarar harma kun tuna yadda ya daga su ko shine muka ce ba sa yin kasa da kafada ba sa wuce kunni duk abin da ka yi na kabbara har a sujada mun je za mu ji ba su hannunki baya in kun yi sujada kar kuma hannunki ya wuce kanki aga kaman kin sa hannunki a cikin kai to in ya gama karatun sura gaba ɗaya zai je ruku'u sai ya haka tace Allahu akbar kun ga yanda yin nan hannuwa na ba su wuce kunnuwa na ba ba sai kasa da kafada na ba ba laifin sun yi daidai da kafaɗa Allahu akbar yayi amma ne haka Allahu akbar wannan yayi bai yi ba me yasa bai kai kafaɗa ba to shine yanda yi kamar lokacin takbiratul ihram na maimaita saboda a tuna fayarka'u bayan yayi wannan kabbara ya dawo da hannuwansa to sai ya tafi ruku'u malaiti rawal bukhari an abi hurairata imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yace "A takbiru fi ruku'i wa ma ba'daha ana yin takbiri a yayin ruku'u da bayan dagowa daga ruku'u ma'ana a tasbiru fi ruku yi ma waɗannan magana suna damu daga manzala sallallahu alaihi wasallam ce a tasbiru fi ruku kuma ba da hako ana yin tasbiri daga ruku'u da abin da ya biyo bayan ta shine in za a sujada bayan dago daga ruku'u ɗin. warawa muslimun haka nan imamu muslim Allah ya ƙara yadda a gari ya masa rahama ya ruwaito an abi hurairata daga abdurrahman ibn sakhirin radiyallahu anhu an takbir a yayin da yake magana yana bayani game da takbiri inda ake yin kabbar bari sai ya kawo cewa ana yi fi kulli khafdin a duk yayin sunkuyawa sunkuyawa ki zuwa ruku'u sunkuyawa ne ki zuwa sujada sunkuyawa ne shine khafdin an gane in za ki je ruku za ki ce Allahu akbar ki je ruku in kin yi sami Allahu liman hamida kin dago ko sannan kuma sanda za ki tafi sujada sun kuyawa ne shi ba za ki ce Allahu akbar wa raf'in haka duk sanda za ki dago a wurin dagowa in dai ba an ce ga abin da za ki ce ba misali idan za ki dago daga ruku'u me kike cewa Allahu akbar a'a sami Allahu liman hamida dagowanki daga ruku'u to in ba nan ba lokacin da kika sujada ai kabdu ne kin sunku ya kin tafi ko in zaki dago daga sujada me kike cewa Allahu akbar to shine ma'anan waraf in this inda zai daga inda ba ga inda in banda sami Allahu liman hamida ita wannan ne kadai ba ta ciki amma duk cikin da ake dagowa a sallah kabbara ake an gane hadisin ko na'am malai ce warawal bukhari haka nan imamul bukhari ya rawaito hadisi min hadithi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare yadda a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi to ga nan ma zai bayani wancan bayanin da nayi a baya yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yarfa'u yadayhi yana daga hannuwansa guda biyu in ya tashi daga sunnan hazuwa manki baihi daidai da kafaɗansa idabta ta hassala a yayin da zai buɗe sallah shi ne yayin da yake kabbaran harama da ita ke buɗe sallah ko ana buɗe ta ne bitakbir ana rufe ta bitaslim shi yasa malam na Albani littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir yace mene ila taslim siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har zuwa sallamewa to anan Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na ɗaga hannuwansa biyu daidai da kafaɗinsa idan tataha a yayin da zai bude sallah idan ba ku manta ba bari muku muraja'a ta taƙaice. kabbaran harama zaka iya yin kabbaran tare da ɗaga hannu shi muka fi sabawa galibi Allahu akbar nayi ko zan kuma yin haka Allahu akbar yanzu ya nayi sai da ne kabbara sannan ne na daga hannun zan kuma yin haka Allahu akbar yanzu kuma fa ya faru hmm? sai da na sai bari in sake <laughs> Allahu akbar a tare Allahu akbar kabbara sannan ɗaga hannu ko Allahu akbar duk sun halarta duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yau in kin isa yi ɗaya a magariba ɗaya a isha'i ɗaya a subahi ni kuma ladana cas a aljannan sha'allah. me yasa ake nau'anta abubuwa a sallah saboda ita aikin yau da gobe ne in aka ce samfurinta ɗaya ne sai a gaji abu ɗaya ne bari muku kacinci kacinci abu ɗaya ne ake yawan maimaita shi a sallah shi ba tare da canza shi da kowanne ba kuma ba a gajiya da shi wanne ne an <laughs> samu saɓanin malamai wanne ne kabbara wanne ne karatun fatiha karatun da muka gama da ku yau yan halas yanzu kuka ci shi ne karatun fatiha a ta yi ولقد آتيناك سبعا من wal والقرآن العظيم haka Allah ya faɗa mun baka ta sura mai awi guda bakwai wanda ake yawan maimaita karatunta ba kuma tare da gajiyawa ba kun fahimci wannan to ita ce kadai kusan take da wannan shi yasa malai yace idza fataha as-sala a yayin da zai bude sallah yakan yi kabbara ya daga hannu daidai da kafadansa wa idza kabbara lirruku'i haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam a yayin da yi nufin yin ruku'i shi ma kan yi kabbara wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka nan yakan yi kabbara a yayin da ya daga kansa daga ne daga ruku'i a wannan lokacin idan nufin yin ruku'u hakanan idan yi nufin daga kansa daga ruku'u rafa'ahuma yakan dago su ne yakan dago ne daga ruku'un nan da dukan dago da kansa ne daga ruku'un kazalika aidan shi ma wannan lokaci yanayin tare da kabbara wa qala idan wani lokaci kuma sai a sai sayyidina Abu abdullahi dan Umar ya ce. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah subhanahu wata'ala ya me sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa wani asar din wani asar din yana cewa saurare ka ji menene ke faruwa ne suna raba mu hankali sami ku liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa wani asar din na cewa wannan ya sauka ne akan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wani lokaci ya zo sallah sai tara an yi an yi ruku'u kun san an yi ruku'u wanda ya samu ruku'u ya samu raka'a ya samu cikakkiyar raka'a to sai ya samu raka'an farin cikin jin sallar raka'an bata sabuce mishi ba mu yanzu kaga mun farin ciki galibi kuɗi ne muka samu shi ko sai na abakar da ya farin cikin wannan raka ba ta sabuce ba sai ce alhamdulillah mana ya gode ma Allah da ya samu cikakken raka nan annab sallallahu alaihi wa sallam yana dagwa kawai sai aka ja ce sami Allahu liman hamida malaika jibril ya zo ya ga mai cewa Allah ya ji wanda ya gode ma kuna ji ko shine sai kara cewa rabbana walakal hamd ya gane shine ya ubangijin mu gare ka godiya take to shine sai ne zanto sunna a cikin karatun sallah sannan kuma sunna tana tabbatuwa da aikin sahabbai guda hudu sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku da ku riko da sunna na. da sunnan khalifofi na shiryayyu da suka biyo bayana guda hudu waɗannan khalifofi guda hudu sun fi kowane sahabi daraja a cikin sahabbai su surukan annabin Allah ne sayyidina abubakar ya aka yi suka sukurtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya bashi diyawa ce ce sunanta ana isha sayyidina umar fa shi ma surukin sa ne taina ya aure hafsa sai na usman shi ma surukinsa ne saboda ya ba shi auren 'ya'yansa har biyu ko shi yasa ake ce mai zunnurai ne da tara su ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta biyun tara yace ce da akwai tauku da mun kara ma bi ma'ana kai mutumin kirki ne haka nan sai na ali kuma ta ina su kurtakan kansu ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam biyu daga cikin su ya auro a gidansu biyu ya ba su shine kawai takeici ya auro a gidan Umar da Abubakar radiyallahu anhuma ya ba Uthman da Ali radiyallahu anhuma to shi yasa wannan sai tabbata da su wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja Abdullah dan Umar yace ya kasance baya aikata haka a sujada bi ma'ana in zai dago daga sujada baya cewa sami Allahu liman hamida kun ji to inda muka samu to gaciyar su an fahimci karatun shine ya zama duk inda za a sunkuya a can ku koma baya ku kalli can da yace wa rawa muslimun kun gani wa yace wa rawa muslimun an abi hurairah ta ko an ruwaito daga muslim imam muslim ya ruwaito daga abi hurairah radiyallahu anhu anhu eh, at-takbir yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake takabbara fi kulli khafdin a duk lokacin da zai sunkuya duk wani abu da zai sashi sunkuyawa ruku'u da sujada shine muka ce ko wa raf'in da duk lokacin da zai dago da duk lokacin da zai dago shine nan sai na ce muku amma da dagowan sujada kun tuna to ku koma inda na ɗauko ku Shi ne daidai na inda ce wa kanan layaf yaf'alu fi sujudi yanzu karatu ya fito ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya cewa sami Allahu liman hamida idan zai dago daga sujada sai mala yace wa fi riwayatin a wata riwayan kuma wala yaf'alu zalika hina yasjud cewa ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka yayin da yake sujada bi ma'ana dukkan can kabbarbari yake yi wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi hakanan idan zai dago daga sujada wata ta ce shi ma baya fadin ko ce sami Allahu liman hamidahu to yanzu mun san mun ji yanda yake yin sujadan sa ko ta fuska abin da ya shafi asalin daga hannu da kabbara da abin da yake faɗa. to sai hay'atuhul fi'liya lirruku a aikace wani abu ne mutum idan yayi a ruku'u a aikace yayi aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku da sunnan sa yanda ce. wani yanayi ne in kika shiga tun yi ruku'u cikakkiyar ruku'u mala yace ya muddu zahruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muddu zahruhu yana miƙar da bayansa kashin bayansa yakan miƙe baya shine zai mana misali a gaba yace la yahtiruhu fala yafsu wa yakan daidaita bayansa kaddara nan gadan bayan kun fahimta yakan miƙar da shi haka wanda aka ji an ce kamar yadda za a sa ƙarya ta zauna wannan saurayi ne mai lafiya <laughs> an fahimci magana yawa wattaqullaha mastata'tum wani iya miƙewan gadon bayan shi shekaru shine bayan haka ba zai iya fiye da haka ba shi wannan iya inda Allah ya tsaye da shi kenan an fahimci wannan idan kuma ya zama na mutum zai iya yin yanda aka ce ɗin bai yi ba to shine saba ma Allah amma wani da iya yana da jiki wani yana da jinya wani shekaru iya abin da yake jin a daidai kyautata zaton shi bayansa ya miƙe yadda ya kamata to shine abin da ake nufi da cewa ya muddu za a ruhu ya miƙar da bayansa wa ya ya daidaita shi fala suhu kada asalin kai ya karkatar da shi sama ko ƙasa ku fahimce ni idan yi haka in ba yi haka mai yayi na'am yayi ƙasa in yi haka fa in yi haka fa to wanne ne sunna haka ko haka haka haka haka shikenan ina fata an fahimta yawwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ku rike na farko kenan daga nan za ki ruku'u abinda za ki fara ji a ranki za ki kokarin ki samu ki saito ki daidaito bayan ki kada ya sama kada ya kasa da yawa wani ya ruku'u kamar yana kan sufin kaga wani har wani lilo yake yi ya ta kasa tare dai bari kun fahimci magana wani har sai kaga kaman zai hango wanda ke ta bayan shi kaman dan kwallon kifa a daidai bari kun ji aiki na farko na biyu ya ji a annabtar wannan gadon baya ake magana daga nan ka bayan ka fada zuwa can kasan bayan mutum kafin mazaunansa to annabtar sulam ya kan yin batun kai shi ne na biyu ya ji asahu yana sanya kansa shiyala zaharihi ya yi daidai seti da gadon baya ku kaddara wannan hannun nawa kan kanki ne wannan ne gadon baya ke yanzu mun gama da gadon baya haka yake to ga kai nan aiko mutum ne haka misali amma nan ne gabar yana haka to yanzu ga kai nan aka ce sa shi daidai da gadon bayan kan zai haka zai haka haka fa yanda kan ke miƙe haka zai zamto gadon bayan ki zai miƙe ki kokari a iya kyautata zatanki daidai sai Allah ji malam Bahaushe a iya jin jikinki cewa yanzu kanki saiti yake da gadon bayan ki to shine ake nufin ki saki saiti da shi ai abin da ake nufi yar uwa la yanzuluhu kada ki saukar da kan yi ƙasa wala yarfa'uhu kake daga shi sama ki ta kallon hoton auren ki kin tsufa yanzu ba za ki koma baya ba haka ne dai yawanci hotunan yaya ne da na afran ku a jikin falon gidanku ko hanzin ana yi an daina ma yanzu ko ana yi hmm, to da da haka ake ko kuma fanka wata ce ta kallon fanka ta ce oh inda ake zafin nan fa fanka ashe ni imani haka shedan da zo ta miki kuna gani abun kamar wasa haka shedan ke sa ha so nawa zaki ga wani fa abokin shi ya manta inda ya ajiye ko kuɗi ne ko kwamfuta ko wani abu gaci suna sauri ya zo yana ce ce mai ya rasa inda ya ije ya manta sai ce mai je kai sallah raka'a biyu yace ya zance na manta da abu kace kuma in sallama na sauri yace je kai sallah ya je a lola, ya kabbara yana yin shiru bai gama fatiha ba kawai kaji ya ce na tuna <laughs> sai tsinke sallah ɗan ya zo ya ce mai ya bar sallah ya koma ya ɗauki kwamfuta ga inda take ko ke ma haka zai ta miki in baki in baki da gaske ba to wannan la luhu mutum bai saukar da kai layar fa'uhu bai ɗaga shi kuma ya sama bal sai dai a maimakon haka yakunu az-zahru mustawiyan ma'a abinda ake so bayan ki ya daidaita tare da kanki yanda ne muku katancan nan in Allah dan mun zo kamanta sallah zamu yi iya abinda zamu iya insha Allah yanzu mun samu aiki na nawa a ruku'u Bi wanne ne na farko gadan baya ya mene ko da kin goya yaro kuwa zaki sallah da shi yawwa <laughs> ga wata mai rainan nan ta ce eh wato kin saba sallah da goyo ku tausaya mata jama'a kun fahimci maganan yawwa wata ta ce ana goyo ai sallah da goyo ana yi malam yaro na iya fitsari a famfas ya hukuncin sallah na yayi in bai fito ya taba tufafin ki ba shikenan an wuce wurin an samu fatawan ko to mu je aiki na uku yujafi abudaihi an janbihi aiki na uku shine yujafi ya nesanta ka tuna ayan ta tajafa junubuhum ko to yi jafi abudaihi ya nisanta abudaihi sune nan gantse su nisanta an bihi ga barin gefansa ku kalli yadda nake karki zo ruku'u ki sa hannunki a gwiwa ki matsa jikinki ba ruku'un sunna kika yi ba sai dan a masallaci ne ba sahu an matsa ki wannan ɗaya. amma a ɗakin ki zaki sallah ko kai ne liman ko nafila kake a masallaci to ana so ka buɗa hannuwanka su bar jikinka kun fahimta hannuwanka su bar jikinka mun samu aiki na uku to yanzu sai mu tafi na hudu kai jama'a kun san sallah ba al'amari ku kalli fa ibada ɗaya ce ake ta mata wannan hidima to Allah ka sa ta cece mu na hudu shine ya za'u kaffaihi mutum zai sanya tafukan hannayensa ala rukbataihi akan cingiyoyinsa cinyoyinsa kenan wurin gwiwa wurin kokon gwiwa ji malam bahaushe ya zai sa so wannan kaffai hitafin hannun mufarrijatayil al-asabi' kana mai bude tsinka kun gane in za ka yi ruku'u kun san in za a yi kabbara haɗa yatsu ake yi mala ya gaya mana a baya shi ma ɗin yana ƙara yau dai duk karatu ya zo da jarabawa yi na lura Ya yi maka haka to darasi na 33 ko da uku dai kai a gombe kai da biyun kai da kai na kala ya je gombe ya kiɗe ne wannan darasin 33 ne ko don ba kai ke murajan ne jama'a kuna tare da ni idan lami kabbaran har ma'allan sallallahu alaihi wasallam a bayani ya zo cewa dunkula hannuwansa yake haka ma'ana haɗe yatsunsa yake yi amma ya je ruku'u da Allah ku yaƙuri ba zagin ku na ba haka yake da kuwa in za mai yaro da ba ke ke mai anshi naka ba ko ki ce gidanku ko ki ce ungo amma dai ba irin ungo yaya ta zariya ba ita ya ta ce ungo ita ta buɗe ƙofa aljanna to annan sallallahu alaihi wasallam yakan buɗe eh, eh, tafukan hannayensa shine mufarrijati al-asabi yana barin tazara a tsakanin yatsunsa shi shine buɗe yatsun kun gane ko wai dan ki gane sai mai mala yace kalqabi ba alaiha kamar wanda ya damka da hannun kamar yadda kuke tan koko ai kukan bude kari ne yanzu duk blender ya zo ya kawar da wannan ko amma iyaye da kakanni da aka ce a da fageran nan in ya kwana gobe za a yi kullun nan an gama tacewa ya kwana ya kwanta da safe a koko da shi ina ga haka ake yi za ki ga da an sa wannan kyallon aita abin nan ake kan buɗe ki. ya rinka da ake ce to disan in a matse a matse sai abu to yanda ke kama disan nan ba kikan ji kullu na rinka fita ta kani ya tsinke ba to a nan sura sunan shi ma yakan dan bude ya tsinsa wai fa duk so nake mu je aljanna tare da ku kun fahimci magana insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan ai abin nufi da suka ce kalqabi ba alaiha kaman wanda ya damka da hannuwansa biyu tafukansa biyu ai abin nufi ala rukbataini akan gwiwan shi to yanzu ku kaddara wannan hannun nawa shine gwiwa kun fahimta haka yake haka yake kun yadda haka ne kun yadda Allah ya muku albarka haka ake nufi aikin mu na biyar yakunu yakunu wad'ar rijlaini ka halil qiyam yakunu wad'ar rijlaini yana kafafuwansa suke kasancewa a sanda yake ruku'u kun sa a cikin ruku'u miki a yanzu mun gama da ita mun gama da abubuwa da yawa ba kun tuna mun gama daga hannu wurin ruku'u mun gama da hannun wurin daga shi ina zai tsaya da muka tafi ruku'u an yi maganan baya an yi maganan kai to yanzu saura kafa wai duk wannan kayan zuwa aljannan ya ke tsabtace su to mace ne aka ce kunu wadda ne yanayin kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a sande yake ruku'u ka halil qiyami daidai suke da yanda yake a lokacin da yake tsaye to ku tuna sanda yake tsaye hada kafafuwa yake yi sallan yan mata eh ko da kafafuwa yake sallan masu sarauta Ko da in ce da nashi laifin mun faɗa cewa buɗe kafafuwa a yayin sallah cas-cas ɗin shi shine ya zamto kamar faɗin kirjinki shine za ki ji baki gaji ba baki takura ba kuma ba kusawa a ciki ina fata fahimci wannan to yanda yake bude kafan shi sanda yake tsayan nan yanda muka faɗa bai bude su da yawa bai tsuke su gaba daya shine tsaka tsaki kamar dai kina tafiya ai ba gani kina tafiya kafa wata abu take ki dalla ji sakariya ko ba ka ake yi ba in ku hakan kin hada gaba ku a ce lafiya amma an ganki daidai yanda kwake tafiya sai a ce yau ke muke jira kin ga wannan an san ba ba damuwa wai fa wallahi so nake ku gane karatun nan da karfi da yaji ana ganewa to Allah ya taimaka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsaya kafafuwan shi tsaka tsaki ya za mu fahimta wannan malai ce ku zo mu je hadisi rawal bukhari wani yaran nan ba tashi bane karkata su su samu wani aji a can akwai da Allah kamar rushin su yayi ko saura minti biyar to mi yakuri da su ma dai malaman ne ta gannin an tashi rawal bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadisi an muhammad bin amru bin ata daga muhammad dan amru dan ata annahu kana jalisan ma'a nafarin wannan ya ji dadin shi ya kasance yana zaune tare da wasu tawaga na mutane shine nafar tare da wasu mutane amma fa mutanen nan ba ga magari ba min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi zaman da suka yi mai suke zaben 2027 wacce yar banza ta yi kaso fara an koro ta wacce ta fada kwata ai wacce ma ta kaza ko bikin wacce ai bai kai na wacce ba a'a fa zakarna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam kun ji mutanen kirki su tattaunawan nasu shine suna tattauna sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallansa kai me ka fahimta game da sallah asubahinsa kai ya kake ganin waye yake ganin ni ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun lura sallar shi in zai kabbara har ma hannunsa bai kasa da kafadinsa zai wuce kunnuwansa shine wannan ya fada wancan ya fada kun fahimci maganar fa qala abu humayd as-sa'idi sai abu humayd as-sa'idi yace ana kuntu ahfazu bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni dinnan ina tabbatar muku na ku kowa kiyaye yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah keke da keke nake bin sallarsa wanda wannan ke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam inda bai da gaskiya ko ke aka sa miki ido a ce abi ki nan da sati ɗaya sai kin ji an faɗi aibin ki ko mai magana nan duk wanda za a tasa shi abi shi to sai an kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai za a yi ma wannan bibiyar da sauran annabawa za a cin musu ba saboda su ma'asumai ne kun fahimci magana? kuma ku ga yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku gane abin da nake nufi annabi sallallahu alaihi yanzu sallan shi baka ka gani to kasuwar sa sai da aka baka ga yake shiga kasuwa me yake fada ya yake siyayya aka dawo masallaci ya yake sallah aka shiga gida ya yake cin abinci kai sai da aka bi shi har ban daki ya yake wanka duk hadisi sun kawo yanzu dan Allah ke aka ana miki wannan na kwana kula ki ce ni ban san wallahi sai in ji ma mutum fa'idawa kawai mahasadan banza da wofi kun ba annabi ba ba wanda zai iya jama'a an fahimta ko to shine da ya faɗi wannan yace na fi kowa kiyaye sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ke bayanin ya sallan take kuma suka yadda da haka yace ra'aituhu naga annabi sallallahu alaihi wa sallama kabbara idan ya kabbara ja'ala yadayhi yakan sanya hannuwansa yayin kabbaran nan ko kafin kabbaran ko bayan kabbaran kuntuna mun faɗi cewa yana yana yin kabbaran sannan ya ɗaga hannu yakan ɗaga hannun sannan yayi yakan kuma ɗaga yi tare haka ne to yace na gan shi in yi kabbara ja'ala yadayhi yakan sanya hannuwansa ke mankibaihi daidai ko yanki ko kusa da kafaɗunsa, ba su ƙasa da kafaɗu ba ba su wuce kunnuwa ba saboda abin da ya kunne har zuwa ƙasa al'adance kusan dukka faɗa ne an fahimci maganan ko wa ida raka'a idan kuma ya ruku'u idan ya ruku'u amkana yadaihi sai ya dora hannuwansa guda biyu min rukbataihi akan mene gwiwoyinsa da muka faɗa su. summa sahara zaharahu daga nan kuma fahara sai ya miƙar da zaharahu gadon bayansa kun ga ya tattaro mana daga na ɗayancin zai ba mu a hadisi ɗaya malam malami ne na'am summa hasara me nace ni to ku ya sai mu summa hasara zaharahu daga nan kuma sai miƙar da gadon bayansa fa idza rafa'a ra'sahu idan kuma ya dago kansa istawa sai ya daidaita in ya dago kansa me yake nufi daga ruku'u saboda a can da aka ce miƙar da bayansa mun riga mun fahimci da gadon bayan da kai duk suna ke sun mastawa daga nan in ya dago daga ruku'u sai ya daidaita hatta ya uda kullu faƙarin makanahu har sai kowane ƙashi ya koma makomarsa kun fahimta ai bayan ki a asali abin da aka sani a tsaye yake dalili ke sa ki dukar da shi amma asalin halittar ba ki a tsaye to kar ya zo kin dago Allahu akbar sai ki koma a asali sai kin zauna yanda nake nan kun fahimci magana sannan za a ce ka daidaita kasusuwa ko ina sun koma wurin bi ma'ana an samu natsuwa natsuwa na daga cikin wajiba abubuwan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataytumus ta fatuha bis sakinah idan kun tashi za ku zo sallah ku zo sallan nan a natse in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fama adraktum abinda kuka riska liman yana kai fasalluhu ku sallace shi tare da liman wa ma fatakum abinda kuka rasa kar ku zo a guji a hargitse menene fa atimmu ku ciko amma ce a taita idza atitu musallata fatuha bis ku zo a natse ashe wanda ya zo a ya rasa raka'a ya ko wanda ya zo a guje na nishi ya samu raka'a ko yana haki ko yana tafiya bazal bazal bazal wancan shi ya fi shi dacewa da sunna duk da cewa makaranta ba a san shi su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai kowane kashi ya koma wurinsa Fa'ida, sajada idan kuma ya tafi sujada ya yadaihi sai ya sanya hannuwansa gaira muftarishin ko wala biqabidin hannuwan nan in ya shimfida hannuwan ghaira muftarishin yakan sanya su ne a haka yanda suke ba wai ya shi ya buɗa su yadda za a ce a bubuɗe suke yadda ya sa su akan gwiwa ba an gane ko wala da wala qabidai qabidihima kuma bai haɗa su ya dunkule haka ya dunkule hannu ya sujada a haka ba idan ku ga mutu ya sujada a haka to sun sanin shi'a ne ko ka ga mutum ya sujada za mu zo kan shi ya haɗa hannuwansa biyu ya sujada a kansu ɗan shi'a ne eh ibada ce tasu mai zaman kanta abinda suke cewa shine wannan ƙasar da muke sallah ba ta da tsarki sai mahadi ya zo ya kashe wasu ya zubar da jininsu sannan ƙasar za ta yi tsarki za ka har yanzu jiran mahadi suke shi yasa duk in sun tuno fitinansu yanda suka saba kamar yadda suka tuno buratai a zaria ai kun kalli bidiyon suka taru soja suka bugi kirjin shi suka yi rashin kunyan da suka yi aka yi musu daidai da abin daidai da hukuncin kasa haka ne ko lokacin da suka tono abin sun dauka wasan yara ne da suka ji uwar bari ne za ku ji suna ya mahadi kuma ku ji a bidiyon ba ku saurari bidiyon za ku ji za ku ji ba su cewa ya Allah ba su cewa la ilaha illallah ko sun faɗa galibi ta kiya ne mahadi suke kira ya mahadi ya fito ya cece su to yanzu idan mahajin na ya fito da jini na da naku ya halatta a zubar da shi mahadi ya zo tsarkake ƙasa da wanda ba ɗan a ba wannan kaɗan daga cikin dafin shi a kenan in Allah da wata rana sai mun karanta littafin su ku ji daga bakin su ba daga bakin mu ba kar ku ce zagin su ko ƙarya ke musu haka suke ku karanta lillahi thumma litarih ko hukbatin min at tarih ko man humu shi'a 12 waɗannan ɗaya daga cikin littafan uku zai gaya muku ya shi an Allah ne na gara mu karanta batun minar tare da mun fara shi ma a baya duk ana ma da shi ina ga kawai cashe shi za mu sosai mu sa mai wuri a natse shi a tafi saboda matsalar aƙida ta fi matsalar wutar lantarki illa an fahimta Allah shiryar da su da mu baki ɗaya wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisin yace yakan kuma bayan ya sa hannuwansa shi bai dunkule su bai nade su ba ko wasaqbala sai ya fuskanci bi aqrati asabi rijlaihi da ƙarshen yatsun kafafuwansa alƙibla sai sa su fuskanci alqibla to shi ma bari mu fatance da hannu tunda ba ku ango kafa na mala mu zo kan dakalin nan zamu hau mi sallah ranan Allah ya da anan za shin fada da duma kowa ya ga yanda ake ko a samu tebur mai mai karfi saboda ina da nauyi yanzu ku kaddara yanzu an ce na sa kafafuwan shi ne ku kaddara wannan kafar ki ce ko haka ina ga shine haka mu kaddara ne ga kafafuwan nan nan shine kafa kina tafiya to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada an kika sujada kafan ki kan yi haka haka ne bari ni saboda kyamaran ka mu kaddara ga kasa nan na kana ta sankwaro kyamara mu kaddara ga kafan mu nan tana taka kasa to idan ya sujada ai kafar za ta daga haka da ya miƙe can shi ya tafi sujada yanzu kafan a asali ai za ki ga wasu suna soka yatsunsu ne haka a ƙasa wasu su shimfiɗo su su kallo bayan in kai mamu ne yatsun suna kallon ka to ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallam waɗannan yatsun haka yake sa su kalli gaba kuma sun ma fi saukin ka ji baka gaji ba baka wahala ba dukkan su yatsun su ma su fuskanci ubangijinsu so haka yake yi ya tsufa na kafa su fuskanci al'ibla a yayin da yake ruku kai don Allah kun gani an fahimta to ba sai na kwatanta muku ba in mun zo sallan kwa gani to wata na ku yi komin yaro karami in muku da shi ku gani ya sai sa ya tsunsa su fuskanci mene alƙibla fa idza jalasa fi rak'atayn idan ko zai zauna tsakanin sujada guda biyu idan ka je sujada na farko ai ka dawo ka zauna sannan ka je ta biyu ko to idan ya zo wannan zaman fil raka a tsakanin rak'o'i guda biyu jallasa ala rijlihi yusra okay ku yi hakuri ku ba haka ba ne. fa idza jalasa fil ta tahiya ne wannan idan ya zo zai zaman tahiya ga sallan da take da raka'o'i guda biyu kamar asubahi juma'a ko na fila da kike ko raka'atul fajr in dai zai salla in dai yi zauna zaman tahiya a sallan da ke da raka'a biyu jalasa ala rijlihi yusra yakan zauna ne akan kafarsa ta hagu to yanzu kafafuwa sun zama biyu dazu da ɗaya ne yanzu kafafuwan ki waɗannan kin yi sujada da su a haka ko kin tankwara yatsun sun kalli alƙibla to yanzu zaki tahiya wannan ce kafar hagu wannan ta dama ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala rijlil yusra sai ya kwantar da hagun ya zauna a kanta ta daman na kafe a gefen kuma yatsun na kalla aljabla sai wannan zaman da ganin ka san aljanna zaman ma kan shi ya zaunu kun fahimci magana an gane wata in ta tashi musamman mata kwashe kafafuwan take gaba ɗaya ta zuba ta saboda ta saba da raino kun fahimci magana wata gaba ɗaya sa kafafuwan take ita tana gefe su suna gefe shi yasa sai ki ji kina ta hakika ki gama at-tahiyatu lillahi a ki ji assalamu to baki yanda aka ce ba ma kar ku manta duk waɗannan abin da muke faɗa kowa zai yi gwargwadon ikon shi da Allah ya bashi wanda yake da yanayin jikin da bai bashi dama bai kamanta wanda ke da lalurar rashin lafiya an yafe mishi yayi abin da zai iya yi an gane an fahimta to amma mu ɗauki yanda abin yake shine cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana shimfida kafarsa ta hagu ya kafe ta daman kar ku manta ta daman tana kafe yatsun na kallon alqibla mu je a haka ina ga kila wannan hadisin zamu dauka mai practical din sallan kawai da shi sai mu shigo da sauran abubuwa kun gane yaushe kamata a yi an gama wannan babin ok ga at taslim can a gaba da an yi sallama Allah da za mu yi practical din nan sha Allah shi da manin da sati biyun Allah ya ce taimake mu ina nike ne fa da jalasa ne in ya zauna a tahiya a sallan ke da raka'o'i biyu jalasa ala rijlihi yusra yakan zauna a kafarsa ta hagu ne kafe ta kun ga wannan sabal yumna shine kafe na dama kafe ta na a wancan tsarin da muka san yatsu suna kallon gaba wai waji wannan karatun kai kokari ka ciro musu ko hadisin nan kila zai taimaka ko a sako muku shi an jima ku yi downloading a raja ni kuma ta tara ladan ku wa idza jalasa fi rak'ati akhira idan ku ya zauna ta tahiya a raka'a ta ƙarshe za mu kaddara a sallan da take da raka'o'i fiye da biyu kamar azhar la'asar magariba isha'i da yawa har daga cikin ɗaliban ilimi suna kuskure a wannan gaban ba tare da sun sani ba in kun karanta malam na albani shi ma ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam bari ga maka hadisin sai nuna muku yadda za ku fahimta cikin sauki ban so in confusion din ku wa idza jalasa fi rak'atil akhira idan zai zauna zaman tahiya a raka'an karshe a sallan da ke da raka'o'i fiye da biyu qaddama rijlahu al-yusra yakan gabatar da kafarsa ta hagu bi ma'ana ku kalla yanzu da ba haka yake zaune ba a ta hagu ga dama kafe to yanzu qaddama din shine zai fito da kafarsa ta hagu kun lura yanzu kafar za ta fito ta gefen ta gaban can na dama kun fahimta bayan ya gabatar da shi wani sabal ukura sai kashe wannan ɗin? wannan dai tana nan yadda take zai zuro kafarsa ta hagu ta bi ta ƙasan na daman ta fita gefe wa alamun alama sai ya zauna a kan mazaunansa yanzu a ƙasa yake zaune dirshar don Allah kun gani wallahi ba su gane ba Allah ya muku albarka kai ni kuma wallahi na so a gane karatun ya za a yi eh waje barin musu barin musu su gani a yau ba za a je a yi sallah ba iya ba wallahi ba a dai alfaru ba kun ga kai to wai ma ina zuwa ba ga alƙiblan nan ba jama'a kuna gani na ba muka ce in ya zo zai je rukuni ya yi ke ya kan ɗaga hannuwarsa kar su wuce kunnuwa kar su kasa da kafada duk mu tafi ai wanda ba gane yana ga su jada ne kuma mun zo sauran dami idan sallah mai raka'a biyu ce to bari ma ƙara muku wani ilimin ɗaya idan aka je su sujada ta farko aka ɗago aka kufu ɗan midiyan gaba idan aka je jada ta farko aka dawo ta biyu nan ya sunna ba bane kalli nan saboda ku fi ganin da ku yawa a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam hakan ke ya haɗa kafafuwa a gani da ya zama a kansu haka wannan ta yi ne ba bayan ya je fara ta farko ya sujada ta farko ya jawo. wannan tsakanin sujada ɗaya zuwa ta biyu idan sallah mai raka'a biyu ne ko ta hiyar farko za ki ba ta hiyar sallama ba shi ne a cikin ce sai ya sauka ya a abubuwan ya zauna ya sake wannan ai kuma ya suna ba mu hango su guna duk suna kallon a cikin ba an fahimci wannan to wannan idan sallah mai raka'a biyu ne ko kuma idan ta hiyar farko ne ko fahimta to wannan ta biyu in raka'a ke hudu ne a Allah yake albarka ko uku shi ne aka ce yana fito da wannan kafar kai da zauna ƙasa wannan na nan a tafe Allah ya ce mu to amin yanzu an gane in hun yi kuma Allah da na samu aljanna hai malamai na shan wahala an gane an gane yawwa to mu je mu taru ja'a ce mu tsaya kai ai dole ina ganin akwai abu uku da sai mun zo mun yi sa a hankali YYG ko a studio ne alola kalla umara aikin hajji waɗannan ana yawan tambayoyi sannan sai mu zo mun yi sallar janaza ko ko likafani muka yi likafani wanka muka yi da likafani To za mu yi sallan kuma insha Allah shi ma da hukunce-hukuncen mata da ya in ma mutum ya rasa kabbara ɗaya a sallan gawa ya zai yi wane ne duk Allah da za mu tattauna sa hankali amin to ina nake ka daɗe to warawa muslimun mu je mu samu gaba sai mu tsaya ko malai ce imamu muslim ya ruwaito hadisi min hadisi aisha radiyallahu anha daga hadisin nana aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa wa kada idan raka'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'u sai ta ce mene lam yuskhifu ko ra'atahu wa lam yusawwifu abinda take nufi alam yarfa'ahu bai du in yayi ruku'u bai sa kansa ya kasa bai kuma dago kansa ya sama shine da wancan hadisi na baya walakin sai dai yanda yake yi baina zalika in ka kalli kansa yana daidai ne da kafadarsa daga dan bayansa bai dukar da kai kasa ba bai daga kai sama ba sannan ta ce rawan nasa'i malai ce imamun nasa'i ya rawaito hadisi min hadisi abi mas'ud daga hadisin abi mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi fi wasfihi salatan nabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake siffanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace falamma raka'a ya idan manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ruku'u wada'a rahataihi ala rukbataihi yakan sanya tafukan hannunsa sune rahataihi ai in ka gaji su kake dafawa daga arraha hutu ne kun fahimta a ce to ke ko ki jingina mana ai ba bango ne a ce ko hannunki saki dan jingina ta haka mana ke matsayin sa hannuna ni ma in jingina in kin jingina ba kanki ki sa kasa ba me ki kin gaji in dai ba kwanciya laki ba hannu kike sawa ko kirce rike mu tsaya in rike abun nan ke na gaji in dafa nan to shi yasa aka sa matafin hannu wannan suna yakan sanya tafin hannunsa akan guyoyinsa waje ala asabi'ahu kuma ya sanya yatsunsa asfala min zalika da mene gwiwan kafansa kenan asalin nan tsokan tafin hannunki shike kan gwiwan yatsunki kuma asfala suna ƙasa da guyon kin ga kenan nan ne zai dafa gwiwan kiyatsun kuma suna dan kasa da shi dama haka muka saba yi alhamdulillah wajafa bi mirfaqaihi hatta sawa kullu shay'in minhu sannan kuma yakan nisance da abin da ya shafi gefen hannayensa har sai kuma ya daidaita ni buɗe hannayensa ya nisanta su da jikinsa kamar yadda muka yi har yanzu zamto komai ya daidaita a cikin ruku malai ce rawa abu da'ud, abu dawud ya rawaito hadisi hadisin a rawa abu dawud hadisa abi humayt ko radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi shi kuma cewa yi fa idza raka'a idan annab sallallahu alaihi wa sallam ya ruku'u amkana kaffaihi yakan daura tafukan hannayensa min rukbatayhi akan gwiwoyinsa wa farraja sannan sai ya buɗa baina asabi'ihi tsakan asabi'ihi tsakankanin yatsunsa summa hasara ko sannan kuma sai ya daidaita zaharahu gadan bayansa ghaira muqni'in ra'asahu ba tare da ya dukar da kansa ya kasa ya nana kansa da kirjinsa ba ya bar gadan ba sai ki da gadan bayansa wala safihin bi haddihi sannan kuma bai zamto wanda ya asalin wato nesanta kansa ya zamto dai shine ma'ana kare sama da kansa ya kare kuma kasa da shi kansa ya zamto daidai da gadan bayansa duk ma'ana ɗaya ne da na baya wa fi riwayatin a wata kuma cewa tun maraka'a ka wada a yadaihi ala rukubataihi sannan sai ruku'u sannan kuma ya sai fawada a sai ya sanya yadaihi hannuwansa biyu a ala a kan cinyoyinsa ka annahu qabidun alaiha in ka kalle shi ka ce ya damke gwiwoyinsa ne ya rike su Shi ne dai duk watancin da muke sai wa ya daihi, fata menene fatajafa an jambihi daga nan sai ya buɗa a mai sunansu eh, gefansa hankalin nan kama a ce hammata ko a wannan hannu na elbow su nisanci gefen jikinsa a ƙarshe malai ce wa rawa min hadisi rifa'a bin rafiya an ruwaito daga hadisin rifa'a ta ɗan rafiya radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi ce wa ida raka'ta annan sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake koya ma wancan mai sallah sallah yake cewa da shi wa ida raka'ta idan kai ruku'u fa ba rahataika ka sanya ka dora tafukan hannayenka ala rukubataika akan cinyoyinka bi ma'ana kan gwiwan kafanka wamdud zahar, sannan kuma ka miƙar daga dan bayanka kada ya sama ballan tana ya kasa Allah ka dasar da mu to shida tayi da da minti uku shida dama na so mu tsaya insha Allah insha Allah idan mun gama wannan ina ga sai mu hadda alola kawai a hade kun tana littafin musifatul wudu ko eh sifar alola sifan alola inda ake yin alola sannan um, ina ba da shawara ko a makarantu ko a gidajen kwata ta yayanku ku tara su ku koya musu inda ake wankan tsarki da yawan yara ba su iya wannan abun ba su iya ba ana samun matsaloli sosai za ka gani in kana jin tambayoyin da iyaye ke yi wasu kuma sai su suna jin kunya ne to wani kunya ya tsarki ba ta iya bauta Allah ba ba daidai ba ne a yana daga cikin kunyan Allah ki koya mata abin da Allah ke so an fahimci wannan kuma in kika koya mata kin yi sadaka jariya ita kila za ta fi ki tsawon rai za ta koya ma yarta za ta koya ma wasu duk ladan naki ne an gane ko jama'a Allah ya muku albarka Allah kuma ya datar da mu insha Allah littafin da zamu yi dauran shi a Mus'ab shine wannan asharar ka'iz fi tarbiya fi tarbiyatil abna tushe ko tira ko guda goma na tarbiyyar yaya insha Allah shi zami amma littafin kamar yadda na gaya muku ni a yadda na karanta shi na mu ya fara yi ma tarbiya kafin 'ya'yan nan da haka in littafin ya samu za a sanar a za za sanar insha Allah za a sanar da shi da kamar ko 950 ko 1000 suka ce za su samar da littafin za ka wanda ke so sai ya Amiru sai ya baki kudin shi ya zama rediyo don kila mun buga wannan ba za a sake buga wannan ba sai an gama shi wanda suke so sai so baki kudin ki fara ajiyewa in sun zo zan gaya muku insha Allah Allah ya dace da mu la kuma ya amsa mana ga wata takarda mai matukar faranta rai kwarai da gaske suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don Allah mala a saka na cin addu'a na samu aiki lecturing a Nuba Malli Polytechnic Zaria muna miki maraba da zuwa ƙasa mai tsarki kafin a ce komai <laughs> lecturing a Zariya bambancin shi da madina bai da yawa eh, gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske kun ga ya nuna akwai masu ilimi a cikin mu alhamdulillah majalisun nan ba kusan irin mutumin kirkin da Allah bai ba mu duk kusan irin mutanen kirkin da kake nema a majalisun nan a mata dai yana cikin abin da ya ku gaba na gajiya da koyar da ku tsakani da Allah ba ya banku nake ba dan goban kun yi kuma za ku jina muku fada yawwa amma dai tsakani da Allah mun gode ma Allah duk kusan irin dai nau'in ɗalibin da za ka gode ma Allah a majalisi Allah ya ba mu kuma mun gode sau da haka muna roƙon Allah wannan lecturing ɗin nake baki rami ma addu'a ba kanmu za mu sau da wannan mu ci gabanmu ne kuma muna miki farin ciki kuma Allah da wannan sai zama alkhairi a gare ki da addini da al'umman ki da 'ya'yanki da zuriyarki gaba ɗaya sannan muna miki wasulci da tsoron Allah a cikin abubuwan da za ki je ki tara ki yi haƙuri kuma ki tsaya inda Allah yake so kuma ki ɗau zama cikin malaman da ba karatu kaɗai suke koya ma yara ba shi lakcara yara ganin suke kama wani ƙaramin Allah har tsoron da ake na lakcarori to wannan abin ki amfani da wannan daman da Allah ki yi da awake ma yaran da musamman musulmi kika ga ba su da kamun kai a rinka musu nasiha a rinka jan a jiki sannan kuma MSS a rinka bincika wani hali suke ciki a taimake su daidai gwargwado Allah ya miki jagora Allah kuma ya sanya alkhairi wannan ci gaban majalisi ne ba naki ke kadai ba